Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau bakwai ga watan Disamba na shekarar 2023, za mu yi magana ne akan muhimmancin kula da tsaftar jikin 'ya'ya mata, musamman ma idan sun fara al'ada. shirin namu ne wakiliyar sashen hausa ta samu tattaunawa da ƙwararriyar ma'aikaciyar kula da lafiyar mata kuma unguwar zoma sannan ta jiyo mana ra'ayoyin iyaye da yara matasa sannan kuma za mu ziyarci filin mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. wakiliyar wakiliyarmu a Ghana Hauwa Abdulkarim Fayaniya ta jiyo mana ra'ayin iyaye mata a kan me suka sani muhimmancin kula da tsaftar jikin yara mata matasa. Ya ja Samira a cikin dai kamar yayin Ghana yana da wuya mace uwa ajiye diyarta tana koro mata inda yanayin koda ma a aure ne ma inda na yanayin zamantakewa alfasha yake tsakanin mace da namiji wasu iyaye yana musu wuya kwarai yana da kunya hanya shi sa ake son wudda tsakanin ka da mutane saboda in ya kai inda kai ba za ka iya yi ba kana da wata kawa ta aje ta ta ce mata kaza ne kaza ne kaza ne cikin mutanen gana kashi dari ina jin waɗanda za su yi su yi ba su fim mutane ashirin ko ni mai magana gama yana min wuya kwarai. suna na jami'a iyaye iyaye da yawa ba su kula su mai da hankali wurin 'ya'ya mata suna tambayin su game da batun al'adan su game da batun in ta je gidan aure in ta kwanta ta sadu da mijinta kan da za ta yi ya kamata iyaye mu mai da hankalin ruwan na abu domin yana da muhimmanci kwarai na gode ni ne na alhaji ahmad musa manga ya har ta kai lokacin al'ada uwa bata san abin da take ciki ba to wannan ba daidai ba ne. uwa kina kula da iyaki dare da rana ta samu shekara goma lokacin zaki rinka kula da ita yaran mu yanzu na yanzu daga shekara goma shekara goma sha daya sai ga sun fara al'ada sai zaki rinka ilmantar da ita dare da rana kina cikin ɗaki wance zan gaya miki in dai kin fara al'ada haka zaki yadda zaki kaza in kin yi wasa ga abin da zai same suna na saratu aure ya kamata mu gaya ma 'ya'yanmu da jikokinmu in suka fara al'ada su yi hankali da kansu domin mazan yanzu in suka ga kaman ka fara tankan ka cika mace kenan shi yasa suna luran yaran matan ne suna aikin banza da su sunana salama ni gaskiya ban zama wuri iyaye na ba school da nake zuwa wurin suka gwada min da teachers sina su suka gwada ma mu mata kana ake sa ba kuma ya zo ba wani fargaba a kai kuma alhamdulillah mun samu don su doctors da suke zuwa ko nurses ne suke zo suke gwada muna karshe ma su ba mu kyautar ma fadi eh. sunana hakimatu muni inda na samu ilimin batun al'ada shine kan wata bambaniya na mai suna salima ta zauna wurin kakana ne nima wurin kakana nake ita ne aikinta na kusa da mu sa ta zo ta zama wurin mu rana guda take ta mai kakana na san abin na ke ce ma al'ada shi kakana ta ce mata kama a shi ta kira ni ta tambaye ni kamar jini ya taba fito mini inda nike boli ce a'a ah, ah, jini ya ah, jini bai taba fito mini ba bude kunuwa na ji magana na za ta yi mini da kyau sosai ce mini akwai rana guda jini ya zo fito mini inda nike fusari da shi amma karin ji tsoro Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga Hawa Abdulkarim ta sake dawowa inda ta tattauna da ƙwararriyar masaniyar kula da lafiyar jikin mata wato Hauwa Mai Jidda Muhammad inda ta yi mana ƙarin bayani akan wannan batu. Assalamu alaikum masu mu da fatan kuna cikin koshin lafiya. Dama kun ji yadda tattaunawar mu ya kasance tare da iyayenmu mata yadda suke wayar da kansu da zaran yariya ta samu al'ada da muna tare da malama hawa mai jidda muhammad ina jin mai suna na ce senior midwife ne birnin accra kasar ghana za mu tattauna da ita wani hanya ya dace iyaye su nuna wa 'ya'yansu yadda za su yi da kansu da zaran yau yariya ta ga alaman al'ada ko ta fara al'ada salamu alaikum malama wa alaikum assalam wa rahmatullah zan soke da kanki ki gabatar min da kanki yadda kike so kamar yadda mai gabatarwa ta gabatar suna na hawa mai ji da muhammad wato kwakwara unguwar zoma wanda take aiki a nan accra menene ainihin hanyar da uwa ya kamata ta bi ta nuna wa yarta cewa da zaran kin fara al'ada wani ɗawainiya na gabanki da ya kamata ki duba da kyau na farko dai to wato shi al'ada yana tattare da kwakwalwar mutum ne idan mace ta fara samun al'adarta komanta yana sakewa ne to sai da yawa iyaye ba sa kulawa da irin wannan abun ko kuma in ce ba su ma san me yake faruwa ba don haka suna barin 'ya'yansu su zauna ba tare da an musu wato an wayar da su akan yadda ma ya kamata su kula da kansu ba to ko da iyaye ba su sani ba sau da muna musu magana yadda za su yi su nemi sani yadda ake kula da 'ya'yansu musamman ma idan ya zo wurin yadda suke sa wato shi pad din da ake amfani da shi yayin da mace take al'ada ko da yake akwai wurare da yawa inda ake amfani da wasu abu kamar tampon ko kuma kamar irin su menstrual cup kenan duk da dai cewa a nan mun saba ko kuma mace an fi son shi wannan fadin nan ta yaya kamata mace ta yi amfani da shi wani lokaci ne kamata ta sa sannan kuma wani lokaci ya kamata ta cire kuma ya za ta yi ma idan ta cire ta yi amfani da shi ko kuma ta yar shi to kin ga wayan nan duka mutane ba su sani ba ko kuma ce iyaye ba su sani ba akalla da ya kamata mace idan ta samu al'adanta wanda kuma ke samun shi kamar wurin shekara sha biyu sha uku zuwa dai hakan ga matasa sukan samu al'adansu ko da ke ba kowa ne ke samun shi daidai kai irin wannan lokacin ba ya kamata kin san cewa ke ne kamata ki sai mata tun da daman ba wai tana da shi ne ko wani abu tana da wani sana'a da take yi ba a sama musu wa'annan kayan da ya kamata su kula da kansu da kansu musamman ma dai shi pad idan bata same shi da yawa ba za ta dinga sa shi tana manejin kuma zai iya kama ta cututtuka da yawa kamar su irin su cuta kamar su endometriosis ko adenomyosis za ta iya samun wa'annan cuta saboda infection ne idan bata canjin wannan wannan fadinta da sauri ko kuma yadda ya kamata misali kamar awa hudu zuwa awa shida idan mace ta sa pad ya kamata ta sake shi yadda zai ba za ta samu infection ya je ya shiga har wurin mahaifarta ko zuwa wurin tubes dinta ba sakamakon wannan wurin na yadda yake saboda al'ada na take yi microorganism sun fi son inda yake da wato um, ce to moist kenan sun fi growing sun fi haɓaka a irin wuraren wuri haka to haka ne yasa muke wayar da iyaye idan yanki ko ta fara al'ada ki kula kina saya mata irin waɗannan ababa sannan idan ta cire fadin ba haka kawai za ta yar shi ko ta ina ba za ta iya daure shi a leda kuma ta sa cikin wato dasbin ko kuma za ta iya bisa shi idan da damu haka za ta yi to haka dai muke muke fada mu sa'annan wasu kuma sukan samu ciwo idan suna samun al'adarsu kamar irin haka mun san cewa akwai wato primary dysmenorrhea sannan kuma akwai secondary idan mace ta samu al'adar ta takan samu wannan ciwon nan to waɗanda suka same shi yayin da suka fara al'ada an san cewa ba sa jin ciwo hakan ga wasu ba sa jin ciwo amma cututtuka da yawa yakan sa wata idan ta samu al'adarta tana jin ciwo sosai to muna kira wa iyaye ne su zo su kula da irin wayannan ababa akwai ababen da ya kamata ta rage ci yadda ya kamata ta kula da kanta saboda ciwon nan ba za ta ji shi mai sani ba kamar irin ababa su kafin haka wayannan suna da sinadarai a cikinsu wanda suke sa idan mace tana samun al'adanta tana jin ciwo sosai muna musu kira kamar su siga su kayan dai abin nan zaki ta rage cin shi yadda za yi ba za ta samu wannan cututtukan baya ga haka kuma idan mace tana amfani da su wayannan tampon din nan mun fi son saboda su ba suna daukan ababa da yawa ba suna daukan jini da yawa ba ne shi ma akwai yadda ya kamata ta wato ta sa shi lokacin da ya kamata ta cire duka muna muna kula da wayannan ko kuma muna wayan musu da kai ko da iyaye baki san yadda ya kamata ki yi ma yaki irin wanga eh, wayar da kai ba kin nemi sani ne ke ma ya so ki sani ki bayar da ita to so da yawa matasa ba sa son so suna kusa da iyayensu sabida iyaye ba su san yadda da su shawo kan 'ya'yansu su kasance suna tattare da su ba an fi son iyaye idan matasa suna nan kamar irin wayannan shekaru a harka da su yana da wuya su saboda yanzu ne suke ganin kamar su ma suna saman duniyan suna son su yi su exploring su gane komai a rayuwa don haka in ba a ce iyaye sun jawo su sun manna a kusa da su ba suna tambayan su ba ne a ce kin share aiki ko kin abin nan cewa ta girma yanzu ta fara al'ada yanzu ne kamata a ce an jawo ta kusa wani wasu tambayoyi yanda take kwana yanda take tashi da irin ababa kamar su waya da yanzu ya riga ya abin nan kina bibiyan wayar aiki kina ganin da wa take chatin wane ne abokannanta sa'annan menene ta da su ina take zuwa ke kanki zaki iya kasancewa kina tattare da wato mutanen da take alaka da su kin mayar da su kamar abokanki yanda za kina bibiyan yanda take al'amura da su ko da ki san abokannanta ababen da suke yi in ya so ki wayar da ita sabida a yanzu ne ta fara al'ada kuma za ta iya daukan ciki da zaran ta fara al'amura da maza da sauransu ba wai kawai dai idan namiji ya taba ta ko wani abu haka ba amma za a ta san cewa tun da yanzu ƙwayayenta sun fara amfana har ta fara tana al'adar ta idan ta kasance ta sadu da namiji to za ta iya daukan ciki wanda kuma ba wai an shirya ne ko kuma da aure ko wani abu hakan gaba baya ga ma samun ciki akwai cututtuka da yawa sexual transmitted infections wanda idan ba kare kai aka yi ba za ta iya samun su wani cututtuka da ake ake samu ta hanyar saduwa to akwai cututtuka kamar su candidiasis ma ita ma shi ma ana iya samu idan namiji yana da shi kamar su gonorrhea kamar su syphilis duka cututtuka ne da mutum idan kana kamar su HIV duka yana nan hepatitis da sauransu wa'annan duka cututtuka ne da ake samun su sakamako ko wurin jima'i mace idan ba kare kanta ta yi ba za ta iya saduwa da wayannan cututtuka da dama akwai wani su matasan da kansu gargadi da za musu da zaran sun fara al'ada kamar yadda na fada idan ba sani suka yi ba ke uwa kin kasance kina da masaniya ko kina da ilimin wannan zaki yi musu eh, wato wayar da kansu akan wayannan saboda so da yawa su yanzu suke tashi ba su san me ma yake faruwa ba komai ma yi suke yi to anan ne muke cewa iyaye su kasance suna jawo 'ya'yansu a kusa da su yanda koma menene da ta iya ta baki bayanin me yake faruwa cikin rayuwanta don idan ba wai ta san kamar uwata tana bani dama ina gaya mata abin da yake damuna ba kin ga ta je waje kuma wanda ya bata wannan daman za ta yi masa magana da abin da yake faruwa da ita anan ne muke samun peer influence inda ta fita waje ta samu yan wayenta sun ce mata ai wannan yana da kyau wannan yana da kyau tunda bata ji shi a gida ba za ta dauka i eh, yana da kyau ne kuma ta je ta yi wannan ha gode kwarai da gaske hajiya malama hawa mai muhammad kwararrar unguwar zoma a nan birnin accra kasar ghana daga sashen hausa na muryar amurka hawa abdulkarim yankwaniya daga nan birnin accra kasar ghana madalla masu sauraron mu kafin mu karkare shirin namu wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim ta sake dawowa da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Assalamu alaikum hajiya hausa kadir ingilishi a shirinmu na kwalama daga cikin shirin yau da gobe muna tare da shahararren yan jarida hajiya Hausa kadiri ingilish da za mu tattauna kuma akan abincin ghana kamar yadda kuka sani abincin yau mun dauko wani abinci shi ma da ake yin shi da wake wadda a nan ghana dai wasu na kiran shi gobe wasu kira shi Edwin gari wasu su kira shi yo duka dai za mu saurari yadda ake yin salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to yau wannan abincin a ghana ɗalibai ɗalibai a makarantu tun na jami'a har na sakandare sai su ce duk abin da ke faban su lokacin da suke karatu shine abincin nan gobe mm-hmm. wato wake ne da ake sarrafawa to wannan abincin ya ake yin sa wato wannan abinci ana ce masa yoko gari yo ka gari mm. yo wato wake kenan cikin yaren ankarawa mm-hmm. gari kuma wato garin kwaki kuma wannan abincin mutanen da ake ce musu eh, aibe aibe eh aibe wasu na ce musu ewe su suke da wannan abincin to shi kuma wannan yoke garin wake da ki samu waken ki idan kin sami waken ki kamar yadda muka faɗi wancan mako za ki zauna ne ki ciccire waken saboda dattin da ke ciki ki gyaggyara waken ki cire wake mai kyau ki tsintsinta sannan ki tsince dattin da ke ciki to idan kin kare shi ki wanke waken ki dora a wuta kamar misalin kofi ɗaya ne sai ki dora a wuta amma ɗan kina so kin sa kanwa idan baki so kuma baki sa kanwa iya dai kin bar shi a wuta ya dahu sosai ya yi taushi ya yi taushi sosai ya yi taushi har kamar zai narke kwarai saboda kin san wake in bai dahu da kyau ba yana sa ciki na kumburewa na'am shi sa shi ki bar ya taushi wasu suna sa kanwa ciki ne saboda kada ka samu watakila kumburan ciki da wani abu haka to idan ya yi taushi haka shi kuma wannan waken ana iya cin sa da abu daban-daban kin iya ki samu manjan ki aza a wuta ki soya da albasa wasu kuma danyen manjan ne ba soyawa amma akwai plantain da ake ci da shi wato hausawa mu na ce masa ayaba wanda za ka iya ka soya to za ki samu jan ayabanki shi kuma idan kin tsaye ki dan wanke jiki saboda yau da kullum inda ya shiga ya binan ya binan in kin kawo sannan ki zo ki cire bawon idan kin cire bawon fatan da kike son kin yanka shi design da kike son kin yanyanka kawai sai kin yanka idan kin dora manki wani wasu na nan suna iya sa gishiri gaba ɗaya jikin plantain wasu kuma ba su sa gishiri man ki zafi shi soya wasu na iya soya shi da manja wasu kuma na soya shi da man gyada to idan waken nan ya dahu za ki ci in kin ɗibo waken shi ki zuba masa manja amma akwai wani manja kuma da ake ce masa zome mhm. zome nan da ki ga shi karkashin shi baki ne suna soya kai shi daban ne to shi a ɗiba wasu da ƙasa eh wasu suna cewa suna son shishin don yana da daɗi yana da daɗi yana da dandano mai daɗi sai su zuba cikin yau idan sun zuba shi a kawo shi plantain nan a zuba a ci wasu kuma gari shi a barbaɗa ɗan gari domin idan ka ci ya ɗan rike maka ciki wani lokaci to kin ga ɗin nan ma za kai ka ci shi da abu daban-daban in ba zuba ma garin ba kin ga kaman kwanaki da na ce da kunu shi ɗin nan za ki iya sai da ki. ki yonki da manjanki ki hada ki ci kamar miya kenan wasu ma suna bar a zuba musu wannan tankon kan yo a ci da kunu mhm. ko shinkafa ne ma kike so kin ya ki ci da shi ko banku ne wani abincin gane daban kin ya ki ci da shi shi sa ma ana iya ci abinci daban don shi ma lafiya ne protein ne kamar nama yake mm. kin gani aikin da nama zai baki haka shi ma eh, waken zai baki sannan shi wa'ancan su shinkafa eh, abincin gina jiki ne carbohydrate ne kin gani shi yasa kin yi balance diet ki kin samu kin ciyo mm, eh. wasu kuma yawan shi waken ana yin shi kamar miya haka nan ne shi waken nan kuma bancin kin dafa shi kina iya ki yi kaman ki kin yanka dan manjan ki kin dora wuta kin yanyanka albasan ki kin zuba a ciki kin yanyanka tumatirin ki kin zuba a ciki kin markada dan atarugun ki kin zuba a ciki idan ya soma soyuwa wani sa'in wasu ma na dan yanyanka kifi su zuba a ciki shi waken da kika dafa sheki zuba a ciki sheki hada to kin ga ya zama kaman wani stew kuma ko wani dage-dage eh, da za ka iya cin kowane abinci kuma da shi shi wake ɗaya ɗaya na aka sarrafa shi daban-daban da zaki iya cin abinci da shi in san wannan waken ma akwai kabilunmu wato iyayenmu yarbawa suna yin miya da shi amma shi suna dafawa ne har ya narke har ya narke kwata kwata kwata kwata kwata kwata wasu kuma suna markadawa ne shin ga in an nika a dora wuta a yi eh, miya da shi stew da shi suna ce masa gagiri shi ma ana ci da abinci. Hajiya Hausa Kadiri English namu kuma tattauna da ita akan yadda ake abincin Ghana. Akwai abinci da ake kiran shi contemporary stew da garden egg stew kenan muna kiran shi abamun yaduwa da abamun contemporary. To su kuma wannan abincin Ghana kadai ke da shi ko dai akwai wasu kasashen da ke amfani da wannan abincin. So bayan da ta faɗi wato miyan gauta da miyan kuntumbiri wato shi wannan miyan kuntumbiri kusan in ce akwai kabilun najeriya ma da suke amfani da shi kin gane wato ganyen gwaza ganyen gwaza shi ne kuntumbiri sannan kuma nyadu wanda kika ce wato gauta kenan yalo yalo eh yalo amma ba shi koriyan ba shi kuma yana nan jikin shi kamar eh fari da shi ake amfani to kamar shi kuntumbirin nan wato zaki samu samu ganyen gwaza amma ba mai kaikayin ba akwai mai kaikayi wannan ba mai kaikayi ba zaki gan shi koriya ne to idan kika je kika siya in kika zo kika dan cicire icen da ke bayan kika yanke shi ki samu ruwan ki ɗauraye na farko kenan ki sa ruwa da gishiri ki wanke shi saboda baki san cututtukan da ya biyo shi ba saboda akwai ɗan kwari ɗan tsutsa tsutsa da ke bin wa'annan ganyayyakin shi yasa ki samu dan ruwan ruwanki da ɗan gishiri ki wanke shi da kyau kyau ki sake wankewa na biyu to idan kin wanke shi wannan miyan kuntumbirin ana yin shi daban-daban akwai wanda yanyanka ganyen ake a yanyanka shi kanana kanana ki zo ki dora ki a wuta idan kin dora ki a wuta kin yanyanka albasan da tumatirin ki da tattasai ko attarugu to kamar dai zaki dage dage idan farko kin sa albasan ki idan kin sa albasan daga bashe ki zo ki sa tumatirin ki da attarugun ki in kina so kin kara kifi abinda dai kike so da zaki kara ciki duka kina skin kin yi da shi ko nama ko nama kike so nama ne ai she kin tafasa nama kin hada da tatafanuwa da citta saboda karnin nama duka ya fita da albasa to idan kika dora waɗannan kayan su tumatirin kika motsa kika ga kamar ya haɗe yayi kamar ya miya she sai shi ganyen da kika wanke shi ki zo ki zuba a ciki to idan kin zuba kika motsa shi shi ganyen haka ki zuba ko ne lokaci ki nyanya ai kin nyanya kin wanke sannan ki yanyanka an kika yanyanka sannan za ki zo ki zuba cikin miya ki haɗe shi ki bar ya nuna to sannan kuma akwai wasu kuma irin wannan da ake wasu kuma suna ya sa agushi a ciki fa suna ya su hada agushi a ciki sannan kuma akwai wanda ake yi wasu suna ce masa wai fata gumu shi gumu ka ya mutsa shi nama eh, sai ka zuba a ciki shi ganyen idan kika so sai ki wanke kaman da gishirin ki kaman so biyu sai ki zo ki dora ganyen a wuta shi ba yanyankawa idan kika dora shi a wuta sannan iya nuna sai ki sauke ganyen ki samu wato eh, ya sunan shi akwai abin da muke ce masa a asanka na markada barkono da abubuwa haka sai ki tsame shi ya sunan shi kuntumburin sai ki zuba a ciki ki markada ki markada markaɗa ki markaɗa to idan kika markaɗa shi yayi fine yayi smooth kin iya ki zo shi kuma in kika yi miya kika yi su albasan ki dage dagen shi ki kwashe ki zuba a ciki kin gane wato hanya biyu ake wannan miyan shi control eh, ganyen gwaza ganyen gwaza kamar da eh. ka faɗi hanya biyu ake daya eh. zaka yanyanka ba shi ka girka ba zaka zuwa cikin dage dage dayan kuma ka girka kamar kaɗa sannan ka zuwa cikin dage dage sannan kuma akwai wanda ake yi in kika tafasa shi kika tafasa shi shi wannan ba dage dage zaki ba mhm. sheki markaɗa shi cikin wannan asanka din ki dan cuɗa muna da wani abin da muke eh, markaɗa dan kayan tattasan fotoyuwa eh, ko mm. to in kika markaɗa sheki soya manja ki zuba a ciki kina so kin dan yanyanka albasan ki ki dan sa sinadarin dandano da gishiri to kin ga wannan miyan kuntumbre shi ma ake ki da ko kin ya ki da kunu shinkafan ki duka kin ya sannan akwai ayaba da ake ce masa amfisi ko brodie wato danyen ayaba shi kuma zaki zo ki wanke idan kin se she ki dora wuta wasu suna barewa sannan su dora wasu kuma ba su bare bawon suke dora shi a wuta idan ya nuna ana ci da wannan kuntumbiri ko ki in kin dafa doya kiyaye ke ci. shi wannan abu mun ba cin shi da rogo ne? Ko rogo kin ya ci da shi kin ga shi brodiyan ko in ce ayaban carbohydrate ne na gina jiki ne sannan shi ganyen yana gyara maka jiki ganyen ana son kamar mai ciwon diabetes yana cin ire ire irin wa'annan ganyayyaki sannan shi ganyen kuntumbirin yana ba da jini shi yasa abinci ne mai lafiya da ko kin ga shi wanda na ce zaki markada ki zuba manja ki soya da abin nan wallahi ko baki sa kifi ba baki sa komi ba kin ciki ki suɗe shi yasa miyan kuntumbire kenan sannan akwai shi na gautan eh, shi gautan wato yalo eh, shi kuma idan kika samu yalonki ba koriyan ba mhm. farin Za ki dora a wuta ki wanke kin yanke wannan bakin dan wani kansa haka to idan kika yanke shi na saman kan shi na sama in kika yanyanke shi ki dora a wuta shi kuma da ya dahu hai ila yau dai wannan kan da muke magana da ake markaɗen da shi za ki ɗauko ki zo ki sa wannan wannan yalon ya yi taushi ki sa cikin asankan ki markaɗa ki markaɗa ga ɗiyan ki markaɗa wasu kuma na iya cire ɗiyan wasu kuma ba su cire ɗiyan sheki dage dagen nan dai da na faɗi kin ga kin iya an markaɗa tumatirin da albasan da komi da zaran kin ɗora manjan ki a wuta. mashin miyan a dage dagen ana son shi da kauri ko da. shi nake son in yi bayani in an ɗora a wuta kin gani wasu kuma suna yanyankawa ne suna yanka albasa su yanka tumatir amma kin san barkono dai dole a dan annika to kin ga idan an zuba albasan cikin wuta da eh, cikin man sannan a zo sa tumatirin da shi eh, barkonon in an ya musaya da hu kika sa dan sinadarin ki na ya sunan shi magi ne da gishirin ki to sannan shi yalon da kika nika she ki zuba ciki amma ba ruwa zai yi ba yana kauri ne dan in yayi ruwa ai kaman miya ne shi yasa haka kazalikan shi kuntumbirin ma ba ruwa bane kaman miya ne shi kuma wannan miyan yalon da na faɗi miki shi ma ana ci da doya kin yi kici da shinkafa kin yi kici da shi brodiyan wato ayaban da na ce danyen koriyan da daki dafa duka kin yi kici da shi abincin da muke da shi kuma yau kenan dan so ki gwada min yadda ake bara rogo da yadda ake gyarawa har a dora kan wuta wato shi rogo idan kin so kina sa wuka kin sa akwai wani yana da yana da karfi kamar ice ice ne to da ki sassare gaban da kasan saman eh, sannan ki zo ki sa wuka ki bare bawun da ke eh, jiki idan kin bare kuma sai ki bude shi sakiya to akwai wani itaciya a ciki sai ki kokari ki cire wannan itacen to idan kin cire kika wanke sai ki dora a wuta shi kuma rogo haka ake aikin shi na gode kwarai da gaske ni da na gabatar da wannan shirin hawa abdulkarim yankwaniya babban mu da ta samu lokaci muka yi wannan shirin tare hajiya hafsa kadiri english A nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki sa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa mu huta lafiya.